Sashen Hausa na muryar Amurka kuka sake kamawa kan mita 17.25 da kuma mita 60. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo na FM, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, dalal da kuma niya. Za kuma iya sauraron mu a duk inda ake a faɗin duniya ta hanyar sadarwar intanet a voa hausa.com. Masauraro salamu alaikum Usman Ahmad Kabara ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka tare nake da sarfi Hashim Gumal a shirin mu na hantsi. Mutanen ƙauyen ko da ke ƙaramar hukumar gire a Adamawa sun koka da cewa gwamnatin jihar bata taimake su ba inda su kuma gwamnati suka ce san ba haka abin yake ba. a gwamnatin jihar adamawa gaskiya ba mu samu taimako ba daga wurin gwamnatin adamawa kan ba mu da taimakon da muka samu a wurin su gwamnatin jihar adamawa ta je ta hanyoyi da yawa mataimakin gwamnatin jihar adamawa ya je ta kai musu dauki ya kai musu jaje to muka cilla muka yi bauchi kuma za mu ji cewa an hana sana'a ne ta bumburutu wanda jihar ta kudurin ya yi tare da taimakon 'yan kungiyar civil defense za kuma in gabatar muku da shirin na kasa ba kasawa ba an jima kaɗan yanzu ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A jiya laraba ne shugaban kasar Sudan ta kudu Salva Kiir ya kori ministan na harkokin wajen kasar wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi yakin basasar kasar da ya kwashe watanni 27 ana fafatawa. Ƙarƙashin wata dokar soja da aka karanta a gidan talabijin na ƙasa, Kir bai bayar da dalilin korar Barnaba Mariel Benjamin ba, haka kuma bai faɗi sunan wanda zai maye gurbinsa ba korar ta biyo bayan kiran da aka yi na cewa mariel ya yi murabus bayan da ya furta kalaman da ya yi katsa london a maganar yankin arba mai arzikin man fetur da ya ce ba kudancin sudan ba ne a cikin bayanan da mariel ya yi bayan korarsa daga kan mukaminsa ya ce shugaban ƙasa salva kiir mayardit ya dakatar da shi daga kan aikinsa na ministan harkokin wajen sudan ta kudu a yammacin jiya karkashin wata dokar soja ya ce yana mai matuƙa farin cikin amincewa da shugaban ya yi da shi na ba shi damar yin aikinsa har na tsawon shekaru uku ya kuma ta cewa an kore shi ne domin kalaman da ya yi na cewa yankin arbai baya daga cikin bangaren sudan ta kudu shi dai wannan yanki na abai yanki ne mai arzikin man fetur da ake takaddama a kai tsakanin sudan da sudan ta kudu jami'an leƙen asiri sun ce matashin nan mai shekaru 25 mai kera bama-bamai ɗan ƙungiyar isis wanda ke da hannu a harin da aka kai a birnin paris cikin watan nuwamba na ɗaya daga cikin mutane biyu da suka kai hari na kuna bakin wake a filin saukar jiragen sama na brussels najim lashroy fafan kasar morocco wanda ya girma a brussels hukumomi sun bayyana shi a cikin mutanen da suka shirya harin paris bayan da aka gano sinadarin kwayar halittarsa a jikin rigar da masu kunar bakin waken suka saka haka kuma an kara samun sinadarin halittarsa a gidan da jami'an tsaro suka yi imanin an haɗa bama-baman da aka yi amfani da su a gidan a jiya laraba ne shugaban kasar turkiya recep tayyip erdogan ya ce an gano ɗan kunar bakin waken na, na biyu shine wanda a baya aka kama shi a turkiya kuma aka mayar da shi turai aka kuma sake sakin sa a watanni takwas da suka gabata erdogan ya ce gwamnatinsa ta gargaɗi hukumomin brussels akan ibrahim el bakri wanda suka ce kama shi da aka yi a kudancin turkiya a ya hattara a yayin da ake kokarin yake kokarin tsallakewa zuwa cikin syria shugaban na turkiya ya ce tun watan yulin shekarar da ta gabata na 2015 ya bayyana cewa turai ta bi a hankali amma duk daga gargadin sai da hukumomi suka sake shi ana shan labarin duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a jiya laraba ne majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin rajin kare 'yanci suka yi kira ga ƙasar masar ta dakatar da cin zarafin masu rajin kare 'yancin bil'adama da kuma daina yi musu katsalandan ayyukansu ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa na kare haƙƙin ɗan adam guda goma sha hudu cikinsu har da ƙungiyar human rights watch da amnesty international suka ce ya kamata jami'an Masar su dakatar da tambayoyin da suke yi wa masu rajin kare haƙƙin bil'adama da kuma hana su yin tafiye-tafiye da ƙoƙarin. Cikin wata sanarwa da haɗakar ƙungiyoyin suka fitar, wadda ke cewa ya kamata hukumomin su daina cin zarafin ƙungiyoyinsu. su kuma dakatar da binciken da suke musu wanda ke barazanar ɗaurin shekaru 25 a gidan kaso ga masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama ƙungiyoyin sun daɗe suna zargin ma'aikatan tsaron masar da ɗaure mutane ba bisa ƙa'ida ba mataimakin shugaban amnesty mai kula da shirye-shiryen gabas ta tsakiya da amurka ta arewa sa'id bamuda ma cewa yi misra na yi wa masu fafutakar kallon makiya ƙasar maimakon haɗa kai da su don ciyar da masar gaba a makon da ya gabata ne sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka jan ya ce akwai matsalar ƙaruwar daƙile masu rajin kare 'yancin bil'adama a masar cikin 'yan watannin nan daga ƙarshe wasu daga cikin 'yan kwamitin majalisun tanzania game da ayyukan al'umma sun yi murabus tare da buƙatar shugaban majalisar da ya yi zurfan bincike game da zargin da ake yi wasu daga cikin 'yan majalisar na cewa suna karɓar cin hanci da rashawa daga hannun wasu masana'antu na gwamnatin ƙasar yawancin 'yan majalisun da ake zargi sun fito ne daga jam'iyyar shugaban ƙasa john magafuli ta ccm 'yan tanzania dai na cewa wannan zargi da aka yi wa 'yan majalisun gaskiya ne yana kuma rushe ƙoƙarin shugaban na yaƙi da cin hanci da rashawa a ma'aikatu wanda kuma kamar yadda ya ɗauki alkawarin zai magance shi a lokacin da yake yaƙin neman zaben ƙasar amma kuma ministan yaɗa labarai na nafe nauye ya ce 'yan majalisun suna ganin cewa su ba su karɓi cin hanci ba kamar yadda suka bayyana nauye ya bayyana cewa wannan abu ne da in aka kama mutum da laifi to za a hukunta shi. To labaran duniyar kuka gama saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. mutanen ƙauyen ko da ke ƙaramar hukumar gire a adamawa sun koka akan cewa gwamnatin jihar bata taimake su ba game da harin da aka kai musu yi musu barna su kuma gwamnati sun ce ba haka ba bane wakilinmu sanusi adamu ya ziyarci ƙauyen ga kuma rahoton da ya aiko mana Mazauna ƙauyen ko na ƙaramar hukumar Gire da ke jihar Adamawa sun koka da rashin kai musu ɗoki da gwamnatin jiha ta yi watanni biyu bayan harin ranar 24 ga watan Junairun wannan shekara wanda ya haddasa asarar rayuka sama da tamanin. Kana aka ƙona ƙauyen ya koma ƙango. Na ziyarci yankin inda na tarar da wasu daga cikin mazauna koɗin suna sake gina rayuwarsu daga ragowar burabazan gine-ginen su. Sun nuna min takaicinsu. game da irin hali da suka tsinci kansu a ciki. Da farko ga Mr. Tony Chema tsohon jami'in dan sanda mazaunin yankin. A gwamnatin jiha ba abin da muka samu daga gare su ko a matsayin kansila na local government nan ya zo a ce sun zo sai mana jaje ba wanda ya zo ko kansila amma daga federal mun samu taimakon shi secretary na gwamnati na federation ya kawo mana siminti buhuna buhuna ya kawo mana kwano na rufin. Ni ne Khalifa Victor na Shebdanko A gwamnatin jihar adamawa gaskiya ba mu samu taimako ba daga wurin gwamnatin adamawa kan ba mu da taimakon da muka samu a wurin su kauyen ko da akasarin su manoma da matsinta ne har yanzu na zama cikin fargaba na rashin isasshen kariya na tsaro daga maharan su dalili ma da yasa suka kasa komawa bakin sana'o'in su kamar yadda Friday Teman ya shaida shine makiyamu da suka zo suka kone garin suka kakkashe mutane sun sake kamin kansu a wani wuri daban suna haurowa a hayin kogi inda yaran mu suke su suke neman abin gonaki sun je sun lalatar da gonakin sun je sun kori mutane daga aikin da suke sun kuma hana ma mutane su. Na tambayi kwamishinan yada labarai na jihar Adama Alhaji Ahmad Sajo gaskiya ne korafin da al'umman ko ke yi na gwamnatin jihar Adamawa bata kai ɗoki ko kuma kai musu ziyarar jaje ba duk da asarar rayuka dukiyoyi da gidaje da suka yi sakamakon harin watanni biyu bayan akuwarsa A'a ba gaskiya bane. Gwamnatin jihar Adamawa ta je ta hanyoyi da yawa. yawa mataimakin gwamnan jihar adamawa ya je ya kai musu dauki ya kai musu jaje wasu jami'an gwamnati wadda hadda ne a mu ma mun je amma mun same su a inda suke zaman su a koron da kuma a demsa jami'in hulɗa da jama'a na rundunar yan sanda na jihar adama dsp otman abubakar ya ce ba a sanar da su barazanar kisa wani sabon hari a yankin na ko ba ni da wannan labarin domin rotari da yawa mun zauna tare da shugabannin su kowa nuna kan da za a zauna tare da juna ba tare da an zaman da ba. Yayin da makarantu suka bude makonni biyu da suka gabata har yanzu wasu iyaye na sanyi a kafa wajen tura yayan nasu makaranta. Yanzu shugaban makarantar firamare na ko Mr. John Kakukwama. Eh, akwai jita-jita haka yara da dama ba su dawo ba wasu ma inda suka tafi gudun hijira har yanzu ba su dawo ba. To wasu iyaye suna fargaba cewa watakila za a sake kawo hari shi yasa suka rike 'ya'yansu a gida. Na iske wasu ɗaliban makarantar sakandare na je kaka dawo na ko ga abin da suke cewa bayan komawar su ɗakunan karatunsu. ku mai suna amnadi anderson domin ɗaya ga shi yanzu ma babu principal a makaranta yanzu ma malamin ma sun gudu ni mai suna katefe lecha gidanmu ya yi kaca-kaca ba uniform ba ba takardu ba ba abinci ba ba suturan ba sai dai kamar sauran tashe-tashen hankula da jihar adama ta fuskanta a baya kawo yanzu babu wanda aka gurfanar gaban shari'a ko bayanin sakamakon bincike da hukumomi suka gudanar game da lamarin sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga daga Najeriya. To haka yake sai kuma mu tafi jihar Bauchi inda za mu ji cewa masu sana'ar bumburutun na man fetur ne ake neman a hana su wannan sana'a kamar yadda wakilinmu Abdulhab Muhammad ya aiko mana. jami'an tsaro da ake kira civil defense sun yi dirar mikiya a wuraren da masu sai da albarkatun mayin fetur ba bisa ka'ida ba a garin bauchi wanda ake ce musu 'yan black market ko kuma 'yan bumburutu yahuza da mugarkuwa shine jami'in hulɗa da jama'a na civil defense ya ce doka ta ba su damar kama masu sai da albarkatun mayin fetur da ba su mallaki takardar yin hakan ba duk wanda ba a bashi lasisin ya yi hada-hada mai ba muna da dama mu kama wannan mutumin shi ma so a kan wannan magana ne ya sa muka duba muka ga cewa shi wannan harka mai ya ya yakicin yawa in ka lura a gari ko ina akwai ah, dogon layi na maganan mai mutum zai zo tun safe har dare akan magana yana neman mai so shi za muka ga muka duba muka ce to waɗanda suke sayar da mai ɗin na yawancin su wasu ba su da lasisin su sai da mai za ka je ga gidan mai nan ka duba tsallake za ka ga ya zama kamar kasuwa to yanzu su wa'annan yara da suke sai da mai a bakin hanya a jarkoki ya kuke da su in muka kama su za mu zo mu yi bincike ana kan duk wanda aka masu an so an sa kotu suna da laifi su manya kuke da su shi man muna mika shi ma gwamnati akwai su nnpc akwai ppmc akwai ppra su ppra masu lura da maganan farashi akwai ppmc masu lura da bututun mai din nan sannan kuma akwai nnpc so yawanci in muka yi irin wannan kame shi mai din muka ninka shi ma hannun nnpc to su yaran fa ya kukan sake su ne ko kuma dai kukan kai su kotu in aka gama bincike akan kai su kotu ne wasu iyayen yaran suna ce ah, sanda suka ba da kuɗi kama daga naira dubu goma sha biyar zuwa naira dubu talatin suka ba da kuɗi a musu me eh, a kan a sake musu 'ya'yansu gaskiya ni ban san da wannan magana ba to kukan sake yaran ne a kawai in an zo akan ba da belin su sai dai a yayin da jami'in hulɗar jama'ar ke musanta karɓan kuɗaɗe domin ba da belin yaran da aka kama mahaifin wani da aka kama bisa laifin hada-hadar sai da man fetur ɗin ya ce ya ba da naira dubu sha biyar kafin aka sake masa yaransa dubu goma sha biyar Mu ya ka ba da wannan dubu goma sha biyar eh musu ɗin wannan kuɗi a wani matsayi ka bayar matsayin ka karɓi yaranka ka ne akwai wata yarjejeniya ne da kuka kulla da su a babu wani yarjejeniya sun ba shi kayansa ba su ba shi kayansa ba wanda daga an ba shi kayansa haila yau na je ta bakin ɗaya daga 'yan bumburutun da aka kama bayan an karɓo shi abin da zan ce shine ni dai ina sai da mai da suka kama ni sun kai ni ofishin spin defense na awala sai suka sama ɗaki suka kule mu lokacin da aka kama ku kun kai kaman kuna a takaice dai mun haura mu 500 ana dukan mu da sanda da kebul suka bi suka samu a ɗaki suka kule mu kawai aka zo a tattara kayan mutum mu walakancin kawai da suka mana kenan suka tattara mu. to sun ga muku dalilin kama ko da mu ba su ga mana dalilin kama mu ba ka san wannan kuma na black market kan doka to ranka ya daɗe mu ma abin da ya sa muke wannan tsakani da allah babu yanda dami yau in a ce maka gwamnatin nan shugabanninmu ana nema mana sana'a mu ba da a gama wannan harka ba Loha Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. To kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan. Ba ku ishara ke ma wani yayi gida ya yi mutum ga mata ya tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da hula goma takalma sun kai goma yana da wando goma riguna sun kai goma sannan wani bada silifas duka Allah na ƙauna ku. Wani yana da ɗaki nasa ya yi gado ya ƙare ya yi mataras ya sanya kuma ya yi katifa nasa ga rediyo ga canja. ga ku kafet fa a ɗaki hadda kujeri na sa sanan wani ba shi ke so a ku duka Allah na ƙauna ku. Allah na ƙaunan ku shi dai mai fa kuɗin can wani aiki ya yi ma Allah ya ji daɗi ya bashi abinsa. gai ku da baka da ahu wani aibu ka yi wa Allah ya ji zahiya naka abunsa shi fa Allah sarki iko duk inda ya so bai wasa Na ke kuma ikon nasa ko Allah sarki iko shin malam in ka gane abun da ta mara ibaka to malam gara ka gode mutukan kuma ka yi butulci ranan karanku da Allah to ranan ka sha duka kiri yana tikaka su maraya suna can gehe ne koko haƙuri ban bashi bayan ku haƙuri ban bashi sai dai ta zuga aido kan su maraya suna can gehe haba Allah ga bayanka albarkan manzan Allah Allah sarki iko. Wani ga marasan tasa, ga haishal kuma tasa. To Allah Ubangiji ji kan ɗan Maraya Jos ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC sai ku biyo ni. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. kasa ba kasawa ba. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba. A wannan makon za mu bi baban gida jibrin ne wakilinmu da ke Legas. Mu ji yadda ya tattauna da wasu nakasassu ciki har da shugaban guragun Legas wanda kafin ya kai gare shi ya karo da wani mai ɗaukar hoto daga cikin nakasassu. To ya suna? Suna Sani Galadima. To gashi na ga tana da nakasa amma kuma kana aikin ɗaukan hoto ya wani abu ya kasance haka eh to kasan yadda lamarin rayuwa yake hmm. ni dai na duba na ga cewa ya kamata in samu sana'ar da na riƙe a hannuna domin dogara da wannan ɗimbaran ba shi ba ne hmm. tunda duk da yake allah ya zama na dai cikin almajirai hmm. shine na kama wannan sana'a ta hoto kuma cikin ikon allah na samu shiga a cikinta sosai na yi nisa sosai don wuri da dama a nan lagos an sanni sosai saboda haka ina fata ga 'yan uwana na kasasu su ma allah ya ba su ikon caccanza wasu sana'o'i domin tsarin da ake muna gaskiya ana muna wani tsari kamar mu ba 'yan najeriya ba ne domin ana tunkaka muna ana matsala muna eh. to shine kaga in allah ya taimaki mutum ya samu ya kama sana'a to insha allahu zai ji saukin wasu abubuwa kuma duk irin abin da za a yi a cikin jama'a za a yi da shi yauwa to kamar a wajen wannan sana'a da ka baka fuskantar wani tsangwama haka wallahi a cikin wannan sana'ar tawa ba na samun wata matsala domin ko ina ake taro in allah da a cikin nasara na je ba za a kyamace ni ba kuma mutane suna karɓa ta hannu biyu har ma na saba da manyan mutane sosai to saboda haka kaga wannan ba karamin cigaba ba ne na samu a cikin wannan sana'ar tawa kuma ya batun iyali to yanzu haka a nan lagos ma na yi aure na a cikin wannan sana'an da Allah ya bani na samu a nan Lagos ma na yi aure yanzu ina da yara guda biyar a cikin biyar din nan duk suna zuwa makaranta ɗaya ne secondary sauran duk primary suke to wani kira za ka yi ga sauran 'yan uwanka to abin da nake kira ga sauran 'yan uwana na kasasu mu yi kokari mu kama sana'a Allah ya taimaka mana domin mun ga yanayin yanda ƙasar tamu take ciki ba son tallafa mana ake yi ba saboda haka idan mun kama sana'a to Allah da Allah zai taimake mu insha Allah kiran da zan yi musu kenan rai dangin gora ne sai da hutu sana'a kan da mu ɗauka hakkullin aikin mu kawai shi ne aiki aikin wani ba aiki ne ba kan da mu ɗan fahan kullum sana'an mu kawai ita ce sana'a sana'a wasu ba sana'a ce ba idan muka ɗan wannan hanya a kwana a tashi ko wallahi na san sana'an mu tana baya sannan aikin mu yana baya sannan ku san mu tana baya in ba ku misali ɗan kima sannan ga wani ɗan yaro ya yi makaranta ya ƙare ya je shi amerika zuwa london ya gida nan ya zauna ga ofis ga littafi ga masinja ƙofar ofis wanda wata an yi aiki an kirya na albashi ya yi haƙuri kuma ya ƙyale wanga wata ya dan nauka sannan ya yi musu dai aike. an ƙidiya ne alabashi ya yi haƙuri kuma ya ƙyale wanga wata in ya zo shi aka ce maka ya ka taho aiki sai ce musu ba ni iyawa don ba san darajar aiki na ba. In ba ku misali kan sana'a idan kun lura da ɗan fenti idan kun lura da teloli mai faskare in kun gan shi haka ɗan amala yanke da ɗan lodi duk wannan sana'a ce fa a lokacin mota ta zo mai amala yanke ka kirawo shi malam je ka kamin lodi ya yi lodi ya zo ya sauke ka biyan shi kuɗin lodi ya yi haƙuri kuma ya ƙyale gobe ka ce fa ije lodi ya ya yi wa ma lodi ya yi haƙuri kuma ya ƙyale don ka ƙi sa kuɗin lodi jibi idan fa ka idan ije sa ije ma ba na zuwa domin ba ka san darajar sana'a ta ba. Ran da mu ɗauka ha kullum aikin mu kawai shi ne aiki To Allah ya ji dan Maraya Jos. To daga nan ne kuma baban gida din ya zarce kai tsaye wajen shugaban guragun Legas domin jin yadda suke samun matsaloli da kuma yadda suke kokarin dakile lamuran da ke ci musu tuwa kwarya. na Sarki Ahmadu Abubakar Gaya, Sarkin guragun Lagos State. alhamdulillahi na ji daɗi na kuma godiya ga subhanahu wa ta'ala na kuma ji daɗin saduwa da kai a matsayinka na dan jarida da ka zo nan headquarter mu ta almajirai ka zo za ka nemi bayanai da mu na dalilin mu zuwa wayannan kasashe na kudancin najeriya hakikatu auru yawancin mu na kasace ta kawo mu nan kuma muke bara Bara nan kuma da muke ba asal ranmu muke yin ta ba kusan in ce babu ce ta samu wannan bara amma dukkan wanda allah ya hore wa hanyar sana'a ya ga zai iya yi to da yawan mu akwai wanda suka kama sana'a a nan cikin gidan namu ma akwai masu sana'a da yawa yanzu exactly cikin mutane na gurago akwai masu tireda exactly ni nan ma ina da shago na na musamman a yanzu ko ina bana zuwa sama da shekara goma sha biyar ko to alhamdulillah lalle mutanen mu sun fantsamo zuwa kasashen nan kuma ba komai ija mana haka ba rashin kulawa da muke samu ga magabatan mu da gwamnatoci da masu hali da suka nuna dukkan mutumin da ina kasa kamar yadda shauran kabilu suke kula da nakasassunsu su, domin mutanen mu ba sa kula da mu mu kamar yadda ka kowa yake tsammani babban dalilin zuwan mu kasashen nan kamar yadda kai bayani wasu ku suna da sana'o'i da suke yi a can baya irin waɗannan jihohi da kuke zaune sun sha fito da wasu dokoki na ko kayyade barace-barace nan ko ma hana shi gaba daya inda ya dangantaka yake yanzu tsakanin ku da hukumomi eh alhamdulillah har yanzu wannan aƙida muna cikinta a nan jihar lagos a gwamnatin da ta wuce kan mun sha gwagwarmaya da ita akan hana barace-barace to amma komai sai Allah ya yi duk irin yadda mutum ya ɗauki niyyarsa in Allah bai idan marba ba yadda zai yi hakika gwamnatin da ta shuɗe ta wahal da mu ko mu ce muna cikin wahala don musamman wani guri aka ware can wajen ikordu ana kiran wajen majadu idan aka kama mutanen mu nan ake kai su wasu kuma aka kai su nan mutuwar su mata zo kenan don da yawa akwai mutanen mu da suka mutu wanda ko da sun fito ba za su moru ba ko ba gaskiya ba bayani kenan akwai wani shiri ku da kuke a kungiyance ne na taimakawa 'yan uwanku na ganin cewa wasu sun koma gida ko kuma wasu sun samu jari na sana'a to taimakon dai bai wuce wannan aikin da muke ba ko ba gaskiya ba duk wanda allah ya horewa ya ga komai sai da niyya don wani zai mallaki abun da zai yi jarin don ya zauna amma sai kaga kuma Allah bai zaunar da shi ba ko ba gaskiya ba da yawancin mu nan kamar yadda na gaya ma akwai masu sana'a wasu mu kaga wannan marmaro duk na yara ne na mu ne su suke jan su akwai masu sai da kati kamar yadda na gaya ma munin mu muna da shaguna a cikin nan gidan to da haka wasu mu muka dogara ba ku ishara ke ma wani yayi gida yayi ga mata tara sannan wani ba shi da ahu duka Allah na ƙaunan ku. Wani yana da hula goma, takalma sun kai goma, yana da wando goma, riguna sun kai goma, sannan wani ba da silifas duka Allah na ƙaunan ku. yana da ɗaki nasa ya yi gado ya ƙare ya yi mataras ya sanya kuma ya yi katifa nasa ga rediyo ga canja ga ku kafet fa a ɗaki har da kujeri nasa sannan wani ba da ke so a Allah na ƙaunar ku. to sai kuma wani makon zamu ji irin tattauna da baban gidan yayi da wasu daga cikin su a dai lokacin da yayi wannan ziyara a madadin baban gida jibrin wakilin mu na lagos ciwo bahiro dodone shine ya haɗa mana sauti usman na ahmad kabara daga nan sashin hausa na muryar amurka a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya To a shirin na kasa ne fa na tafi amma ina nan saboda haka a kasance da shirin a wani makon ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke bar mana. ni ne abubakar garba jakobo cikarotuma da ke ra'ayina shi ne game da 'yan siyasa na nijar da yadda suke kan gwamnati da wanda allah bai sa sun ci gwamnati ba amma rashin sa'an da aka yi ga wanda su suna adawa ba su ci gwamnati ba suna so su ci shine babban kuskuren shi hamma amadu da ya gudu ya bar nijar ya tafi wata ƙasa da ya haƙura ya tsaya a kai shari'an kuma mutanen nijar suka tabbatar ba kotu cewa shi bai wannan laifi ba kuma ya firi ya fita to zai iya yin zaɓensa da takararsa ba tare da yana kurkuku ba to wannan ma ana ganin gwamnati ne ma ta musu siyasa su da ba su san siyasan ba ta ɗauko shi daga can ta kawo shi a matsayin yana fursunansa aka zo kuma aka yi zaɓe kuka yadda aka fara zaɓe ma ba ku ce a fita da shi ba har aka gama komai daga ba kuka ce kun janye to janyewan ku nan shi ya ba da dama shi wannan muhammadu yusufu ya zama shugaban ku kuma ko kuna so ko ba ku so ya zama dole sai dai a yi hakuri sai gaba a nisanci irin wannan in za a yi da da za ku zo ku jefa ku ne to in so ko kotun ina ne ma za ku je zuwa kuna da gaskiya ga shi kun zaɓa shi kuma an danne muku kuma kuna da shaidu shi kenan to amma ba wannan ku kuka je shi kenan kun ba shi dama kenan na gode. kafin mu kare bari mu koma ga sarfilu mu ji labarai a takaice. To a takaice Usman shugaban kasar Sudan ta kudu Salva Kiir ya kori ministansa na harkokin wajen kasar wanda yana ɗaya daga cikin waɗanda suka yi yakin basasa kasar da ya kwashe watanni 27 ana fafatawa a jiya laraba ne majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin rajin kare 'yanci suka yi kira ga ƙasar masar da ta dakatar da cin zarafin masu rajin kare 'yancin bil'adama da kuma daina yi musu katsalandan ayyukansu wasu daga cikin 'yan kwamitin majalisun tanzania game da ayyukan da al'umma sun yi marabus tare da bukatar shugaban majalisar da ya gudanar da bincike mai zurfi kan zargin da ake yi wa masu wasu daga cikin 'yan majalisun na cewa suna karɓar cin hanci da rashawa daga hannun wasu masana'antu na gwamnatin ƙasar yawancin 'yan majalisun da ake zargi sun fito ne daga jam'iyyar shugaban ƙasa john magufuli ta ccm 'yan tanzania da yana cewa wannan zargi da ake yi wa 'yan majalisun gaskiya ne yana kuma rushe kokarin shugaban na yaƙi da cin hanci da rashawa a ma'aikatu kamar yadda ya yi alkawarin kafin zaben ƙasar amma kuma ministan yaɗa labarai nef ya ce 'yan majalisun yana ganin sun musanta karɓar cin hancin da rashawa wanda yake shi ma ɗan majalisa ne ya ce shugaban ƙasa ba zai yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin ya ɗauki mataki ga wannan laifin. To da takaitattun labaran muka ka karshen shirin hantsi sai kuma an jima da rana za a ji abokan aiki da wani sabon shirin a madadin sarfila hashim gumal da ya taya ni gabatarwa sai bahiro dodo ne da ya jagoranci shirin injiniyan mu ne zubair sai ni usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya.